سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اما بعد دعوانا المسلمين السلام عليكم ورحمه الله bayan kai ga musulunci kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala kuma yadda kuka saba ko da ya karshe wannan wata ga wannan masallacin da su akwai a cikin wannan jirgin domin mutum da aka wa hannu da yake ba karanta fassara fassara dukkan kuma sun yi ne da al'ada muna roƙon Allah ya bada shi sarki ya gaskata mana ruhi mu da ba mu lada mai yawa amma ni da da na Qur'ani Allah ya ba mu Allah kuka mata shi ne za mu kasa karatun na yau daga lafiya a wannan yammacin da yau na bakwai da wata ramadana shekarar musulunci tun daga hijiran ma'aiki daga maktaba a madina zuwa yau shekara dubu daya da biyu da arba'in da wanda ya wasa a yammacin takwas da wannan hukumi na biya dubu biyu da ishirin insha Allah za mu tashi daga inda muka tsaya ya yi karatu suratul al'am da Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala ya ja hankalin mutane masu ja da alƙur'ani da waɗanda suka yi imani cewa su yi shari'a da shi kaza su Kuma zuru sannan su ba wanda ta hankali su duba kai makana ake ya kashe masu ƙarya gaskiyar da Allah ya haiko masu walakanta da wanda da ya ga abin kurkuru da ya ce in ko bai ga abin kurkuru ba da zama mai gidan da za su mai samun kai bai bai shirya Allah ta mura son gawa lafiya duniya ya ci saboda ka tambaye su limanin kulle mamman ne ya ba. Ma fi samawati wal قل الله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون wani mana wajen gaske ya ce ko ya wani ya ce ki bari ka wane ne aka kasance su sun daga tambayi haka sai jami'an baki daya kan kan tambayi su haka ne su wani kan kuma tambayi su wani mata ta tambayi da kai wani babu ba ko ne na aka yi su ya wani ya wajen Pero wannan hana mu wani aka wa wannan tambaye. Aka ce wa ba'alu, bai kama da mutum da mu ha, an yi wannan tambaya don a tsayar da dalili a ɗari a kan kajirai, in ba su Shi gudanar da rana da wata da da ƙarfai ba da da ruwa baiwa hankali da bai da bai da ilimi da ba shi aka mai da ba su in dai ba su da ba su ba ku ba ka su ne an ta da da aka ku Allah ya yi da Allah wanda su da rika sun rike su ne da za a yi kuma ba su da ba su da su da ya yi aka ce ba ruwa su da ba ji ne tambaya ce aka yi wa su da ta ce saboda waɗannan da su da kuma bayan da ba su da ko azara a cikin lamarin da Allah ya ce sun kai shi ba kuma ga ranka kullin lahi ai kullum da karira mutum zai hannu iya ne ya ce ba ba ta azara ba ta haka ta ci kamar da ta tsaye na Allah da Allah da ko ba a ba a cikin ala ba ya saboda haka kafirai ba su ciya kuma da su ba su ciya kuma kawai biyayya ba mai kira da cewa a nan da wata bai da sai na wani ma'anin da ya ba dole da nura ta yi ya mutu kira da ta لأنه مخالف القول والشيعة شيء ما لما ما تشتراه وقول في كلامه أو في جانب المسجد عليه وقول لا بعد ذلك kauce wa cewa Allah kuma na da Allah ya ce wa Allah na ka taba ganin sirra a masa ya rubuta masa sai ne kai a kan fanira da ke Ba su daga wannan ya rubuta masa sai karimci da ƙarfisai da zinai da yake lokacin ruwa da ya yi ba su lafiya lokacin bukatar su da gari ya kawo lokacin bukatar su da gani ya kawo don haka wanda suka nema na yana kora ramar lafiya su da dawo gare su da gare su da gare da samun ba wani ya wajen kama karanta sai ba su wannan yawa jirgin ya zama an kafa sai Allah bai kara da ya zuwa a ba da babu kakka da akwai yin Allah bai da da wurin gurgurra ba ba wuce da suna azin tayarwa sai da wurin ya mutu a tarin kiyama don mi za a fara kuwa tarin kiyama wanda babu shakka da yin zai da su ya kuma ya bayan domin ana shi mutu a kai a kai Allah ya ce to allazina kafiru anfusahum wadanda suka tsara a zuwa وهم لا يؤمنون رسول الله صلى الله عليه وسلم wanda Allah ya kaddara ta fara gobe wani ne zai yi ba sai da su da tsare da ne ba sai da ne an da ya kare za ku so da fara ruwa su zai ta hanyar da fara su wa Allah ya ba ko ko ne da ne ka ce su wa an wa ba su sai ya ci ya ta ka tsara ya su ba a Wannan Allah yana ba ka labari ruwan da zai zafi da mai imani na duniya ta ta hau da ya ta shirka ya da arrahimi yake arrahmani arrahimi yake arrahmani mai kamar mai shirka na duniya da musulmi da ta ce ana mai sabuwa shi ya ta shi wa ya yi kama ya ta a ya yi ya yi kamar ta ce ya yi kamar saboda amani daga nan mai kyau a rayu ko mai lafiya kai dogara ne a domin sai suka samu wannan sai Allah ya kara da cewa ba wai sama da kasa ne ba وله ما سكن في الليل وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم ubangiji na barbarin zafi da cewa kuma ka aiki a da ɗabarfin da yi wannan hanyar abin da ya a cikin wannan hanyar da ya amfani da ba dukkan wannan abubuwan bayan da ya karɓi da ya karɓi wata haka ta hanyar yi mun ba a ya yi ta wata tsarki ko shi a ya shi da ya karɓi المراد بالجواب عموم كل شيء تعالى أن كان سيبين عن كل شيء يا أنت تشركون لو تعمل عليهم لك فإن السيرة للعموم من كراية تعالى ليه وأنا ليه لمن تبيعي عن أولاد पाठशाला के प्रबंधन को वैज्ञानिक का उपक्रम बनवाया और आदमी الإسلام تمام وهو الصحيح حين يزيد أخوات البعض تدخل من دون البعض الحديث المكي في أخوات البعض علي الذي في أملا يعني أبي الحسين أكثر من أكثر ما أملا يعني don haka an shan baki in sai a zai kwarai da shi tare amma Allah ya sani kuma zai yi ba in sai yi gona da ya ci kuma Allah ya yi sani a da ya ci zai yi wata kama ko da wannan rubuta sai ya ci ya ko a lahi قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين وجزم له في الترجيح سبحانه وتعالى يسمى وزوجة محمد صلى الله عليه وسلم نعم عن سورة الأنعام سورة سورة الجاهلية فكان كافرين عن النبي أنا بكر يا lokacin rigima ɗaya take tsakanin annabi da shara da duk bayanan da za ku cikin tsakanin jarirai ke musu kaza in sun ce ma kaza ce musu kaza saboda rigima to ana kun a sanye shi da sai da dalili Allah ya sa aika a rishi su ko suna jayayya hakan ƙarya ne Allah bai jinjin da abin shi kuma ta hasa aika a rishi don haka sura dukkanin su jayayya shi da Allah ya ce kun karfe mu da mai ce a kairar Allah ya wani Allah hatta fito wajiyan kila da tsabarin da shi suka yi sun shi ana bayyana ya ba ni arziki ya ba ni lafiya ya kalle shi kuna nufin wani Allah ya kalle aka ce a cikin hannun sauri wannan barka ta zargi ma'ana ka ce ma waɗannan mutum a bayar da ya kasu mamu da wani Allah ta yi kyani gauda alhali shi Allah nan fadin samawa shi ne makaji kamar guda bakwai wani har da kaka yanzu ga wanda ya halitta kamar bakwai da kasa amma zan dawo da yi wani wanda ba shi ne zama wani abin bauta ga shi ya yi su bai tare da ya koya da kowa ba wa huwa yuqimu cikin haka kuma shi ke ziyarwa don shi ka ruwa a samun sun ba shi ka ba da lahiyar da ake shi a rubuce saboda ko da abinci ba ku lahiya ba a ko shi ke ba da lahiya bayan ya ba da abinci sai ya ba da lahiyar da ake wala yi amma shi Allah ba a ciyar ma'ana yarzuku wala ba. da ابن كثير ابن كثير يجي هو الراشد في الله شيء من عند الله كثير da jikin ka ni gari ya yi ilai ko shi ba ta da yana da bukatar koyi ne ibadar da yake ai ba shi ba shi kai karo da su bayi su da za su kaga saboda bai da shi ba in kama ko ko kiyama da wasira da bayan nan ma duniya sai a mutu da mu da tsarin kirkiru da kirkiru da tashin hankali kenan Allah shi ya yi da abota da saboda shi ke kiyarwa shi na ba a kiyar da shi Allah ya yi sun yi ne haka ne in ba kuma yi kira ba to kun ji ne da wuri an a tuna awala makasima na kula ba ce mu ni Allah ya ba ni komani ya hukunce ni da mafarko wannan da sallama al'amarin zuwa a cikin da shi wata al'umma bawa ya farko wanda zan zama da ba wannan yana faɗa mana in kai kira da farkon ba don kana kira ba a yi halaye da gari ba kuma kasu kira nan na yadda larabawa ba na lafan da an kusurin fata a kada ka yi hannu da kuma ka zira da za a sai ya ka ya ba da shi da gare ka kike ma dan haka manzo Allah ya hawo mutum da farkon wanda ya da shi wala ka sunan na Allah ya ce kada ka zama min shayi na dukkan mushrikin kai waɗanda suka haɗa Allah da wani ma'ana yadda da islam wani bi ta ya mutum da zama na wani kuma an ne da da Daga wannan ayat tana gwada nuna Allah ya yarda a yi masa biyayya ta ɗaya lashi da ibada ya haramta shi ka da shi ko da ƙauyen da kan magani ko da ƙauyen da kan da sun ka ɗaukaka ko da ka soyayya don akwai shirka ta soyayya kana son malami har su shi yake magana kawai yadda na ta yi ka san bariya har soyayya ko ta ta ce kai ta kan Allah ne to kaga nan soyayya ta ta su haka ba su wasu malamai ta hanyar soyayya da ganin girma da jin labarin girman malamin ba a yi da shi har soyayya ta ce ai wasu ko gida shi ta ba ta ga soyayya ta ba su wanda Allah ya ce an goce shi ko ga ba Allah kadai kuma an hana yin da Allah da kowa wajen soyayya da soyayya da tsoro da kauna kada ya kana Allah da don haka Allah ya sake ce na zulli bi akamin asawira inni أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم Allah ya ba shi mai furta shi ni a kafa ni ina cikin sauna in akai turabi ni ka ba mu ubangiji na mana abar su gai rabu ni so ta wani ubangiji ina jin ba ka yi nan mai girma ko don mu ja ku ji ya ba da ka ka ranan kowa bai dari ko Allah ya yi Allah ya ce ma Allah ya ce wannan azaba ne ya ba mai suraf an mai يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز daga bari za a saba ranar tashin kiyama kai Allah ya saka ka rima hakika wani maraukin sarki ya yi mai mai shi ya samu ya zo kiyama ranar lissafi a yi lissafi ya yi ganin su ne sau gaba wallahi an yi mai mai ba kamar yadda Allah ya yi sarki ya ce wa wani yuki a hannun layo da sadaka a kada fata saboda man haya ya ga bukatun guru Allah ya ciwa kai man rufiya yi nari duk wanda ya sa a duk ya bare sa aka nisan ta da sa ko duk kira jannata ga jannata fakar ba sannan ba a samu ran saboda bi saboda on ya ci da ai wanda duniya ba ko ni ba illa masawu ba da nan na wani abu ne ka da bibi wani abu ne ka da lafiya wani abu ne ka da dukiya ka ban sama ka da Allah bai da ake gare kai da ka zuwa da halaka ruhi ka yana abin da ana yi amcewa gobe ko jibi ko baki aiki a nan ba wata nima ba irin arzikin da kabba akuya ne rasa tsakiya arzikin da kabba ba su kana sun ka yanke kaburu abu dawa nan nan na saboda su kawo abin da aka ba ka rufi kana hankali saboda aka yi kana da hankali in ba ka kai da da wannan abin da aka ba ka ko ba ka da wannan hankali sai ka Allah ya yi amma ba ka rufi a wani ga ta duniya a yau duniya da ta kasance wai an ba mu yi kama ya sa abin da shi da illa ba za ku ji ba ta dalilin daɗi da aka yi ko ga Allah ko ga shi ne ba da natuwar da Allah ya kawo ne a wurin ya yi amfani da su wajen neman yarda Allah ne da ya a Allah ya ce wani na mani sarrafa wanda aka juya daga bari shi za a ba ka wani ya Allah ya kawo ya ci ya yi da ni ga mu haka kuwa da kawai ne shi ne أوضاع وأسير كل بطرة بسيرة فقرية وأنا ba ba ya na jaye ya ce ta ta jini ba ya la ya ta Allah ya wannan da an kai bayan ko ta ga kai ban da shi mun ka ashe ba ko shi ba zura ka ya kai ba shi ko ba shi kan ji annan ba su je kai ta wanda ta kai ni ba ta ka ba shi ko ni da ba man da ko ji je man da ba shi ke da imani da Allah da yi ibada shar'iyya da kyakkyawar mu'amala da bayin da ake yi da kai wannan yake hanya da samu suna da shiga wajen gobe da kuma shiga da da Allah ya samu samu ga abin da zai Allah ya rabu da zai وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير madaukakin sarki ya ce in tafkan na ku zurne in ubangiji ya shafe ka da wata cuta ma'ana cutar wani tsanani min fakarin na talauci au marashin ko rashin lahiya Allah ya ce ya same ka da zuwa nan duniya abin da gaba da kuma rashin lahiya ko lahiya. Fala sani fala talauci. ba wani mai juyar da wani abin lahu ba shi hannu wala yamliku kashfuhu siwa wani wanda ba Allah ba ni Allah ya saukar ya saukar da wani za ka yi ka kalamin talauci ko rashin lafiya ce ko rashin kwanciyar hankali ko wata dokar da rashin shekuran ne ba baya yawa sai dai Allah mai ya ya kura ne ba ta ne ta ne na wuri shekaru don bakwai da wani da yan biyu da yan kowa an sa ya yau da ake waye da muna gani da cewa ba mu zaɓe ba za mu mu Nijar mu sai mu yi kira waɗannan sai yi to kuma ya kare Allah ya ba mu arewacin Najeriya ba san da Najeriya ba ta shugabanci to sani wani bangare amma wani bangare ba sani yin ya raba mukamai duk abin da Buhari ka wasan Najeriya kan arewacin ya rage wannan dole mun ga ya ya dauki duk matakan mulki a fadayin su ya fada arewacin Najeriya amma ya an kai ba mun saboda kuskuren da muka yi jinjina ta wani bawa sai haka da muna ai bawa ne ba in Allah ka riga ta don haka muna barko da ko shi duka Allah shi ba mu da Allah mun koma gare ka sai adda yi ko da kuran ne mu da dukkan wani bala'i Allah bala'o'i da muke fama da rashin aminci hanyoyi da rashin adalci wuraren zaman duka Allah mun mai da al'amari gare kuran ne mu da wannan bai shi da mu shi saboda da yare Allah ya ce in yamsa ka bi khairi kuma ne Allah ya nufi ka da alkhairi ma'ana wani ne fuskar kayan jirgin ake ya ba ka lahiya aure matin ko ya ba ka wata nema Allah ya fara da lagu ba ko mai ya kuma ne wannan jirgin da ya kawo ba sai dai a yi guguri a banda mutane an gane ka zuciya mu kada ba ne zuciya amma sai ba za a iya kwashewa ba. Bayan da buwa da hulka da ala isa da yi. saboda shi Allah shi kaɗai ne yake da ikon zaɓar da alkhairi wa duri da cuta malam ya ce wani ayat ayat nan da muka karanta burhanun dalili ce ala wa hadaniyati ala wa hadaniyati yin kirati Allah ta'ala bi duri da alkhairi da ka da kaɗai da Allah saboda ni saboda kaɗai da shi da saukar da cuta ba mu yi kula ne wa kai shi da ba da alkhairi kuma wanda ba mai yin ba shi wa ma ba da ma ba da hada bin al-awqat dan abin da yi bayan wannan kamandu guda biyu na saukar da shi zane ya so da kuranje sharri wani dalilai ne da Allah sarki yake so a yi rafi da su da wani kai waɗanda ke so da wani ba a kurkuri bai iya kuranje kada Allah ya ba ku wai ya wacewa da gobe shi ba ta da tasiri in ka yi kayi da wanda don haka masu rikon malumman musulunci a madadin mafaɗin Allah ba da hukun sarki sun yi kuskure mai da ne ga Allah amma a so wanda ya kamata a so don Allah kai maka abin da ya kamata in ba sai ne kai maka addu'a da fata kai ni na da ba kai da wani Allah ya ce ni ya amma ba a ce shi kanka yana da wani haƙƙi wannan kuskure sai zamani na mun samu soyayya ga Allah ya sa an samu kurakurai cewa iya ne wasu mutane ko jiya na faɗa mu ko nan ba an ce komi ba a yi ba ya ba a yi komi ba a yi ba ya ba a yi mun ce gautu shi na Allah ɗai ba a yi kai da ganin Allah kada ya gano wai an sa wata yana an sha makaci ba ba ka da hankali shi wannan bai kira zuwa da mata ya yi kai yi ma mutum ma wata ya daga. Za a kuma wannan ‘yan uwan mu na masu ganin da shahada sun yi kuskure. Gauti ba shi a Allah ba wani, bai yi imani da gauti shahada ba, na yi imani Allah ba mata da ya a yi. Shi da shi zarwa shi na wanda. Shi da harbin sawa shi da ya kawo. Shi na da duniya da lahira, wani lahira a kan rasuwar duniya. Allah duniya da lahira, ko an yamma gauti cewa yana da Allah da kai an ga Allah ta kan nan ba lokacin ruwa na yi ni Allah bai ka zauki bai hasbai hasala ya na shi ruwa da mun ba ba ni Allah ya kashe mabiyin gauki gauki bai hasala ya mai nan bai ke nan ba Allah Allah ya kashe mabiyin gauki sai gauki ya saka hasala ya mai nan bai ne ya ki bari ya mutu da wani ne da haka ne wannan ajin yan uwan muna fata Allah ya shirya mu da Allah ya sa su gane su kure ya su kai reya ta ɗauki sun faɗi su yi kururi turfafa wajen su ya wata sai a kurka ma da da da da ya da shi da ya kuwa bi wa ne wallahi ya ran kai da shi ya in in aka da musu manzo Allah ne a faɗi wanda ya kasu ya tasowa mun ka gwada mai kamrewa da shekara ɗari da rasuwa yana bugun kabin na cewa ne kut ya tasowa ai wanga kika ya kuwa ya kai inda ba a ce mun isa kan mutum ba kai wanga soyayya akan karama da Allah wa isa sai ta dauki su kauci iyaka suka so shi har suka ambata mai matsayin da bai da a tsakanin shi da Allah ba wa don haka nan ga ai ta kasan nan wajen soyayya da soyayya yayya ta kanta kariya ta gaskiya soyayya ta kan sa ka yi kudubi wajen soyayya har ka wuce iyaka waɗannan abubuwa Allah ta rubuta da su subhanahu wanda Allah ya yi alamu na kudura ta yi cikin ibada in ya saukar da sharri ba mai yadu in saukar da alkhairi ba mai iya kurani ba mai iya fata don haka wa huwa ala kulli shay'in qadir da kace ko yana da يجب أن تقريبا وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده نعم وهو الحكيم الخبير ubangiji madaukakin sarki ce ce wa da kafir wa Allah shi ne marin jahi fauka ibadi rikishin bayin ma'ana ƙalar da kafir ibn kafir da ai wanda shi kada laurika shi ne waɗanda wuya yi wa gaba ɗaya shi da kaɗan da su bai tawani da gare shi wa zallar da hujja ba mu ran kuma waɗanda su masu saurin kai suka tuka ma mulki da wa biyu, rubiyu tsari kuma dukkan hukuki su kai kada ka saboda bin jayin Allah madaloli ko mutum ya kira ya yi sama ya yi sama sai Allah ya fara mai shi an mai bin jayin mulki la ya ce shi sai a hajji wata rana ya ware da shi ko ka kwace ya ko ta hanyar ruwa. Yin ba ne ga wanda da yi ya mai da cikin bayi. Wa huwa al-hakim. Shi Allah ke nan shi ne bari bi gari a alihi. Suka ayyuka da gari a kai a kabiru. Mai ba da labarin mawaki a shirarin. Da wuri da ya kamata a ranar ruwa. Duniya ya kamata a ranar. amma jin ana yin daga baya amma shi Allah jiya shi kada ya cinci da duk wanda aka ba ku jiya an ba shi cikin baya da hakki ne makama da ruba ko yana da shi don haka yan uwa cikin wannan sura Allah ya faɗa mana ya tsarin da aka yi shi ya cinci da shi ne da wani wani shi ne da wannan mu a tsayi ko furanni wa kai da Allah ya mana wannan da bayanai yanzu kuma zai kira su sami zuwa darasi ga wani abin da shawa suka taru suka yi wasu maganganu aka ce ruya an da ruwa ta a mankata ko kuma hadin da abbasin an gamo daga abdullahi da abdullahi kalu ya muhammadu ma nara ahadan yasdiqu bima kuma dai ba mu ganin mutum ba za ka yi tabbata ka kai abin da kuka faɗa mai gaskiya ne min amrin da kana da ya kai da Allah wanda kada ka Allah an kalle Yahuda Muhammadu mun tambayi Yahuda game da kai sun ce da ba ku san komai game da kai wannan tsara mun je mun bai da tsara ba za mu an laisa laka in da mu bijiro kace su ba ka da wani amfani a gure su wala sifatun ba ka da wata kamar da aka ambata wa cikin littafin amma yanzu duk da kai masu littafin sama sun ce da ba san matsayin ka za ka yi huda sun yi gano saboda a taura ta yi bishara ta faɗi a annabi da mabiyansa da halaye haka injila ta yi bishara da annabi muhammadu ta faɗi hotunansa da mabiyansa da halin da halinsu da kuma halaye annabi كون أقرار يقول لا بني إسرائيل الذي رسول الله إليه وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن يمسك كلا لوكسين da annabi Isa alaihi salatu wassalam ya yi cewa bani Isra'ila ya bani Isra'ila ya ku da gida annabi ya ku ni rasulullahi ne ni manzon Allah ne a kai shi zuwa da shi bayan manzon Allah zuwa da shi ko musallika ko mai jaddadawa ma bai ne da abin da an gare ni da saura ni ta ya saura wa mubashiran kuma mai yi muku bishara ce rasuli da wani irin manzo ya shi wanda zai zo baya na ismuhu Ahmad sunansa Ahmad Ahmad din nan yana daga cikin sunan da yake mana Qur'an ya samu da fayti biyu da shakka na gumi ne dillan wa hada wa hada wa kullu ash mahbubun wa hada muhammad yace ya Allah ya ke sunan annabi Muhammad da sunan sa wa kullu ash mahmud ma abu shi al-ali ala yana cikin makarantar mahmud yace wa hada muhammad wannan kuma muhammad yake to wannan wanda zai zo ismu a Ahmad sunan Ahmad Allah ya amma sai ya fala ma ja am bil bayyinat lokacin da Allah ya zo da mutunci bayan su nan da ta fara ya yi ta kalu hada sirrin da ya lai abinda Muhammad ya zo shi ne bayani kariya da ba to shine sai wai da amma ka suka je wuri Yahuda suka tambaye da Allah ko da littafin sama ni an kai muku bayani cikin littafin game da جارون كان عم بيت أول إنسان كتير بمسام كوبي كبير بس الله يرجع الله يقول لك جنس أصله من بقية أصله من سبعة سبعة أبزان ما ينفع نكتي أبزان جنس يا أخي لا تكفي كل يوم كي كذا كي كلا كلو في الله يسري لكن هنا ترى الله كل أبوه اللي مدي ترى الذين عن الله عليهم هني ولا تكيني ما أصله يا الله غير maghdubi ba waɗanda kai wuce da su ko a da su ne ya ga dan neman ilimi amma ga ta asali wala dawali da kuma ba hanya ta ma yaki an kowa da bebe da irin abin da hannu ba ya kuɗe yana baka ne abu ya kaburka cewa da ɗaya ce bai shi ba na fare lissafin gabatun masu shige da bakarai sun juya mai ne wani sabon alkawari malami da shi ke naki ne ya rubuta abin da ya kafa kai da shi rubutu ko ga abin da ya kuma fi gaba to Allah ya kullum in ka rubuta karanta a ko ki Allah ya shiryar da kai hanyar ka madaidai ya hanya waɗanda kai ni'ima a kan su kada ya jarrabe ka da hanya waɗanda aka shi a kan su da waɗanda ka bari ilimi shi aiki kuma kada ya jarrabe ka da hanyar waɗanda ka aiki da rashin sani bauta ma Allah da abin da ba shi ne shari'a to shi ne nan da sai suka ce to bari su biya suka samu yahudawa sifar manzon Allah ni Allah ya ce shi a taura da wani suka ce wallahi mu gani ba ku ko na tsara suka ce mu ba mu san komai daga shi fa inna bulaysa indana ahadun ghayruna ba wani wanda shi da kowa cikin mu bai samu wani labari ba zai salaka inda mu fitir ba samu wani ambato da ya ko da tsara ba wala sifatun ba an baci wani kamannin ka ke a taura da injila ba ba na arina man yashhadu laka annaka rasulun kama ba ga muna wanda ka kaida da yawo duk wanda zaka jawo ya faɗa muna kai manzon Allah ne fa anzalallahu sai Allah ya rubuta sarki ya saukar da wanda aya da malam da ya karanta muna Allah ce kul ayyu shay'in akbar shahada ayyu shay'in akbar shahada qul Allah shahidun bayni wa bainakum وأوحي إلي هذا القرآن لتنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني وإنني بريء ban ka shi ubangiji na lokacin sarki da aka tsaya na kare manzo ka kawo mai shaida sai Allah ya yi. kul ta ce ayyu ya aka bar shahada wani irin abu ne aka fi girman da? in suka yi shi ta ce kullin la shaida Allah ya shiga fita kowa to in da Allah ta fita kowa Allah shahidun ka ce mutu Allah mai shaida ne da yi wa bayan shi ka shaida tsakanina da shi ya kai iya aiko ne kuma yana shaida ni manzo Allah in kowa ya shi ya ce bai shaida ni manzo Allah bane ba ya buɗe ku ga tsari da aka baiwa kama nuna cikin littafi na in duk yi jire to Allah yana nan kuma ya ba da da ni manzo wa uhiya ilayya kuma an yi aikin wannan alqur'ani zuwa gare ni bi unzira kum bi jayyi gargadi da wannan alqur'ani wa man balaga ba ku kadai da ai bai yau da wanda bai ta gari shi har zuwa ranar ji Qur'ani da rakin Allah ne da suratar wasa da dukkan wanda ya rayu garar da aka yi shi har zuwa ranar ji shi ya samu manzo Allah yake cewa balligu anni wa law ayata shi ya fi ko da aya ga Allah ya samu ku a Qur'ani shi sai ka dawo dakka shi sai ka zama dokta kakka ce sai ka zama kama hafi shek kakka ce sai ka zama wa wa a'a aya guda ne Allah ya ba su sani karfan sani na daidai Allah ya ce kuɗi da mini na ko da aya guda ce suka tsaye yake magana na bani mara, Allah ya haskaka mutumin nan sai a makalati wanda ya ji magana kawai a haka masu ne ya kiyaye ta ke ta take kuma sannan ya biya kiyar da ita liman nan ya kuma a ya kiyar da ita ga Allah ya tsaka shi daga wannan da kuke gani maluma sun an zalakawa sai Allah ya kafa tashi da daraja saboda yi sauki ya kai da wannan wannan addu'a ba ta faduwa malami yana kan talakawa amma in ba an kara ba sai masu hali sun dawo har yanzu karya su ma nufa saboda manzo Allah ya yi addu'a Allah ya haskaka duk wanda Allah ya wuce ya dauki a yanzu yana sallar lafiya da lafiya bai ne Allah ya sanya shi kan mai lafiya da haka yan uwa ke nan manzo Allah ya samu shaidar Allah ko ya huda ba shaida ba ya samu Allah ya ce yin shi manzo shi ya aiki wannan alqur'ani bil gargadi da suratul mutane Allah kuma ba waɗanda ya rayu tare da su ne ba wa man bala don mu da alqur'ani da shi gari har zuwa ranar lafiya yace yanzu tambaye su a innakum la tashhaduna ku yanzu kuna shaida anna ma allahi alihata ukura kurance da Allah Allah yana da su kuma ba da ake ko ta in sun kai karin halin su karanci Allah ya ce to kai kulla a shahadu kudi kan ban san je da aka wuri ina da haka da Allah saboda suna yin ga wallahi Allah yana da hakan da yau la tananan gana nan sauki na nan wangwaji wa nan Allah ya ce kai libar sai da Allah bai ta hau inna ma huwa ilahu wahid kai kira ya tabbatar da wannan cewa Allah abin mutane guda wa inna li min ba shi mama farran kirari da girman wadanda suke shirka da su da Allah ba da su wannan ayar ta tabbata a ke annabi Muhammadu da Siyani ya ce ba mun rashin ya ce shi aiko kuma ya faɗa mana alqur'ani ba na akaranta ba dai ne ko a rubuta a sha ko kuma ayyuki da shi ne da kariya a alqur'ani ta ce da ake yin sa a karanta saboda tsoratarwa da Allah ya tsoratarwa fahimtarwa da ya yi ko da a kai da zafi ne ba ni ta yi ne wani wanda muke kada ba sarai ba a cikin da duniya ba ni ta yi na gargaɗi su ne a hasara da gaban a kai akwai rariya gaban akwai firani gaban shi akwai hisabi gaban shi akwai wuta da aljanna ya yi ta shi ne shi magana wani hasara ku ni masu kyau a yau ɗan abin nan suna bi su ba masu sai da jabun maganin da a rubuta shaguna an ci musu yi hasara haka nan yan zubo gani ana ce wani kowa ba ku guda juna akwai akwai ko kurkuki mana shi na Ko guda kowa zai yi kokari da samun dajin da ba ka mota da sai su to shi ne Qur'ani ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana koyar da su zaman su akwai da masu girma a ɗin ta tafiya da kakanni akwai kwanci daga wannan rayuwa akwai wanda bai tona ka Allah a cikin da wannan halayen Allah الذين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون سبحانه وتعالى yadda allazi da ake na hun kitaba wanda da muka bai wa littafin a saura da injila har ya su su ce ba su san komai game da ambaton da ba Allah da wallahi ƙarya ne ya alifu na hun gaba ya alifu na abu na suna sani a da su kan yadda suke sanin jada ba dai nan ba bai ta ce ma duk da kar a ya da ya yana saboda da da ka komi da inda zai bayyana da inda zai hijira da sifan mutanensa duka yana nan cikin yi kada kuka ji ana karanta cikin alkur'ani muhammadu rasulullah har karshe sana aya ce wata cikin al an ka faje su ga wata ga wata mabiyan su ga kamannu to Allah ya ce wannan waɗanda su kalli zafi na sama a cikin jina ko a saura suna sanin annabi muhammadu sama ya yi kuna wani abu ya ce an yakubu wannan nasara zina arafu wa ana suka san annabi kuma suka yi diliganci su kan gaskiya ya yi sunan nabiya shi ne ya fi da abin da Allah ya yi mai ado da shi na tsamfin nashi da wani tsamu sun sani shekha abdullahi bin salam ya zo masa yana jefaransu saboda ya karanta cikin isanin astaura cewa annabi ban zai shi madina ne kuma an faɗi riga lokacin da aka yi lokacin sirar ya tashi ya kuma madina yana babban musulunci ya da suka yi gai da an sa au zakara yana yi su aiki da biyu saboda ya karanta lokacin hijirar shi ta yi kuma ga inda bai yi hijira shi yana cikin wannan kawai wata rana yana cikin dabiniya yana kati sai dai ya ji ake a ah, ga wani mutum ne ya taho madina jiya wai manzon Allah ai daga kan yayo shi ya dire ta dama shi ba ta ka tafi kawo sai kawai ya je wurin manzo Allah da ya zo mutane sun taru ya ci gaba da dubi ya ci gaba da dubi da annabi ya gado abin da ya tuna sai ya dauke laje na kasa sai ya ga abin da Allah Allah ya bai kitabin nan yana da wani abu na zane wanda kansa in sai kitabin abu yana da shi nan da kafa sai ya kallo ya kallo sai annabi ya gado shi na ya kabi sai sauke ya sauke laginai sai ya riga sai ya ga wannan dan tirmidhi sai ko ya ya ba ya kama yake an riga na sun ban ta ashhadu an la ilaha illallah wa anna rasulullah da tilati da kai ko Allah ba wanda kana kai manzo saboda wanda shi na da karanta cikin Allah yake to a karamar Allah da yake an ce ya arifu lahu kama ya arifu ablahu gaskiya da ke na su sani kirkira a hawa kai na kan kai ne ne babu kuskure Allah bai kuskure amma nana yana yawa mata za ta ɗauko bi na wani da kawo min gida ba da tabbacin ko na ko ba duk da ta ka sani ni ba da biyu da Amerika to su ya da ni a gaban su saboda na ji su sun yanke hukunci ni a gaban su don haka yanzu jira suka tambayi su amma ka ɓoye ka ce musu ni an matsayi na sai ya ce shige cikin daki ya ga yake mun jira Allah wa abdu abdu wa abdullah bin salam shi karbi raisuna wa na, wa na, wa afdaluna suka ce babban malamin mafificin mu mai darajar mu yace wanda shi an matsayi ne gare ku sai sai suka ce shi an matsayi ne gare mu sai yi daga cikin daki a za Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasul suka ce sharruna wa mun sharrina suka ce lalataccen mu dan lalataccen mu na kasashen mu dan na kasashen mu ina wa duran gari shi ya faɗa wa annabi ki kun mun ku kutu mutane ne ku kullai wallahi ko mi su ka ji suna ya dawa ya ji wasu ba gaskiya yace manzo Allah ga abin da zai faɗa maka ga yanzu na kun kai kuma yanzu duk da ina da ku ki ga shi tarihi da ni to shine Allah yake yi. da waɗanda aka bai wa jinta da su su yi direct Allah ba ya riku da suna sani annabi kama ya da na abana'un da bare su sani da su ba. Allah ya ce amma na kafu waɗanda Allah ya kaddaro ma fara barayukan su bi ba mu. layi da suka ba su imani wanda duk annabi kan bayyana gare su kai manzon Allah ne waɗanda Allah ya kaddaro ma kaddara halaka gobe kiyama wallahi ba za su imani ba ba ta faru ba da ma da umbe da suka tabbatar da bayan da salam amma yana hijwa ya ya mun ta kai ne mafi sharrin mu lalataccen mu dan balallin mu dan balalle dan ne ki ku da hada ka koye ka ka ji bakayin su gare ni sannan in mun gurin ka ji Allah ya ce don haka wa man ablamu mimman istara man mimman istara ala Allah kadiban aw bi ayati innahu la yuflihu adh-dhalimun man wane ne gaba daya Allah zalunci aka ji wannan istifhamu abin nan ta kare wani kowa zalun shi bin malik tara Allah ya yarda da mutumin da yake cikin kaya shi na daga Allah au ka zama da ayati ko kare ka ayoyin Allah duk da ayoyin su da shi wani kafir ma'ana la ahada ablahu min malik tara Allah ya yarda ba ɗaya daga cikin tarihi wanda yi wannan zalun shi mutumin da yake talaka Allah ya yarda wanda da kare ka ayoyin Allah ya yarda don ma sai zuwa kasu cikin Allah أو كذب بالقرآن هو يقرأ هذا القرآن والمعجزات ما هي تقول وسماها da يا أم بسيط أي سحري ne Allah ya ce babu ɗaya wanda ya ji wannan zalunci Allah ya ce to a sani shi ko ba sai da yin wannan ayi inda kula yi fili su ba da muna ba su cin nasara su cin za su da yi wanda yake mai kirkir kaya ya yi na ta ga Allah ya ce an kaza halal ne alhali ba a bane haka nan mutumin da yake karya ta gaskiyar da ya san gaskiya shi ma wani ya kora ce nasara gare shi a amuran na gobe ya wani kana kada ya yi su duniya ko da yana iya zama madaukaki a duniya amma dai bai kada kada an kora ce nasara duk da daga duniya ya bar da gobe lahira da ya kai shi majiya ta wala ta wannan sai Allah ya ce ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا نعم ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤهم الذين كنتم تسألون يختصمون ubangiji ya ce wa yau mana ashirin ranar da za mu tayar da su jami'an baki ɗayan bile ta bi da wani mai za wani kuru lahu ala na ashhad sai ku ce mu akan taron kai gaba ɗaya fahimci ne ba aina shuraka aku ina abokan tarayyan ku da Allah Allah bai da kuntum tarku waɗanda da kuke riyawa a duniya ma'ana ukur yau mana ashirin ka an bata mu mutane ka ranar da za mu sada masu da'awar wani wanda ba Allah ba kullum wani daga ko da wata mu'jiza da aka ba shi suka kirkira ƙarya su yayi hukunci cewa shi Allah ne kuma suka karya ta gaskiya saboda son Allah ya ce an bata mu mutane ka ranar da za mu sada su ba shi daya mutum ina abin da suka yi cewa shi a Allah amma na aina aliyatu kuma auliya wa Allah shi da an tumu wa shuraka an lillahi ina kuma kan ku da abokan tarayyar da kuka samu Allah kuka ci su ne abokan tarayya ga Allah aka ce ya kai musu wannan tambaya Allah ya ce sun malam ta kun fitna fitnatuhum sun malam ta kun fitna fitnatuhum illa an qalu na'am illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin ubangiji ya ce sun ba sannan lam na sunnatuhum jawabin su bai kasance ba nan ba su da wani jawabin da su ba Allah ila kan lam takun sunnatuhum ai lam yakun jawabuhum ila ukubiru bi hadha su'al wa ra'u al-haqa'iqa rabba za a jarrabe su da wanda tambaya da su da annabi da aka aika musu sai a ce musu ina abokan tarayyar su da Allah iya ikhtibasu da jawabi illa an kalu kai su ce wallahi mun rani da Allah rabbina ubangiji yau Allah shi ubangiji babu laka babu da babu gauti babu wali babu kowara ce wallahi rabbina mun rani da Allah ubangiji mu ma kunna saba shirka da aka samu sauran ke da Allah ta fitina suna masu karya duka walihim da wadanda suke wallahi rabbina ma kunna musu ay tabarra'u min ash-shirk sun barranta da zama su mushrikai wa taqu min sun kore shi daga bayin su gaba dai yasa saboda ni saboda sun ga irin abin da Allah mana wuce sarki ce ga masu tauhidi sun ga ya kafiru Allah li ahadin ikhlas ranan Allah bai gafara ga masu ikhlas zuwa zunuban fa idza ra'al mushrikuna zalika idan mushrikai suka ga wannan abin kalu sai su ce da kulu mu ma ku tuwo mu dai cewa in na kunna ahla zunubin walam na kuma shirki na ba ma sai dai a ci mana masu laifi aikata wani laifi amma dai ba mu shi ba da Allah ce wallahi rabbuna ba kunna Allah ya kai mu da shirka ubangiji subhanahu wa ta'ala da sai wannan rantsuwa انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون وجد ما لو كنت ترجع انظر كيف كذبوا على أنفسهم لا تكفي كذبوا أي انظر kai kallo mai kyau ya Muhammadu kai ka kallafu ala anfusihim bi nafsi shari'a kai ka koyi ta Allah amam Allah ne zunubi gaban Allah ubangiji ta ne kai kamar wanda suka magana da shi ba wanda ya san cikin rai ba suka kore wannan shirka gaba daya wa hadha للتعجيب من قبل A أي مكان أولا من سبورة أما da قد كيد مدين har ya kasa su da suka yi har ya kawo mabayyaniya Allah ya ce da wani nan sun iya cewa suwa ne kan babu yadda za a yi abin su ba a samu suwa ne babu yadda za a abin su ba a tsira ba Allah ki sai tabbayar a gare su wa da an gumma a du ya tsaro da duk abin da suke yi a na girmawa da tawani saka da zaman ka Allah ya yi tsaro ya lafiya kai ya narki wa kana da ya lalace ma kanu ya zuru da mun shafa'ati alihihim duk abin da suka zartatuna ceton abokan tarayyar su da Allah na gumaka ko waliyai wa gaba an su da ya faku daga bari gani za a san tambayi ina waɗannan da suka bi ai na shura kariyar da su da zai na su ta mu na waɗanda suke riya shi ne Allah ya faku sarki da su abin da suka yi da ku suka yi abu na da sun sai ran da sun nan da ya ta ta ba ma ne abin da aka yi a yan uwa ba a dogaro da hakika da saurari abin da Allah ya yi da yake abin da Allah ya yi karkuwa wani da sun aka yi da shi da nan ka kabar abin da Allah ya don Allah ya ce suna ce su karka riyo ne su ka a riki Allah sun kai mai ta a da aka ce rabar da kai kada ka dogara da ke wani kai ya gani a ce shi ba ya da cikin masu ce saboda illa man azza lahu rahman wa radiya lahu qawla ke go go bin kiyama sai wanda Allah ya yarda da shi wa rabbil man azza lahu sai wanda Allah ya wani ba wai shi ma da ta tasowa ya ce Allah yana son sai da kwa da aljanna kamar yadda kuka kiya wai Abdul Qadir Jilani wai zai kokowa da Allah ya tace a jaki ne wasu mutane mutum dubu ɗari ya sa su da hannu a cikin wurin sun kai ba aljanna Allah bai da ba jama'a ai da ya yi kokari hana mu kai ne mutuwa da ya hana mutuwa ta sami mutane duk ya gaza don haka yin mutumin kirki na Allah zai barantar da shi ga abin da aka biyu na musu da sharbin kuka kuma ranar tashiyar kiyama ta mutumin kirki na wasu ta gurgaba ubangiji ba zai kama shi da abin da wasu ta biyu saboda wasu masu ba suna ta abin ta sai kirki irin abin da aka wa shi Usman na ya sami ga kun kame suna cewa shehu Usmanu ka tisiri killa ne ke gido saka ji ba shehu in yayi sun tuɗa ya kuma tista ya ce yana da kira tsakiya a cikin shehu amma ga kawa ta yi ina ba kana gani to kaga shehu Allah bai garbi da abin da wasu fada mai da mawaki ne to haka su ma su Abdul Nadir yana yi wa kullu yana kai ba haka kuke ba Abinda aka ce suna yi ba su sun tafi wasu ne an ce isa ai Allah ne don karanta a cikin kalmomin da Allah ne ne karfi sun ma'ida don haka ko an jingina ma mutum sharri in dai shi bai yi ba to Allah ba da wani ba zai kama shi da abin da wasu bai da kudu ne a cikin al'amarin ba ina fatar an gane shi ne Allah ya ce amma da abin da suka yi da sunan mummunan cewa suwa da za su ce mu to Allah ya ce ya bayyana da su mutanen nan ba su da ainihin da zo gaba Allah su ma ta su suka yi da rantsuwa da Allah ba ta shirka ba hali wannan shine abin da Allah ya sauke mu kara karanta mu a yau na fatan Allah ya amfane mu da abin wannan darasin yana gwada mana illa da ne ma arziki da duniya da lahira ba kai ana kai kula wani akan abin da yake iya amma sai to gobe kiyama ka karanta mali yau da ko malik yau da mamallin zartar da komi ranar tashin kiyama har Qur'ani ke ma gobe babu mai yi to cewa kuffan illa man amina lahu rahman da Allah ya wa ne ya ta shi ta da imani zai kusantuwa da ya ce yake shi ma warad ya lafi saura dama Allah ya yi tauhidi ba wanda ya bar tauhidi ya yi kuma yana da yaƙi ƙarfi gare wata sura da shi ta kai ko da magana ko da dan haka yan uwa mu dogara ga Allah mu so Allah wa Allah da mu kaunaci Allah in muna da kuka yi yi a duniya da lahira da wani lahira ko mu ba su ba ta mu ci ba ai abin da ku yi ne shi kan na yi nasara wannan kada wannan alaihi wannan ku fattaba ku illa fariqan min al-mu'minin shi dai ya ci nasara akan mu ruka musu Allah kan mu biye roƙa musu Allah ya raba su da wannan hanya ya mai su ka tauhidi da bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma nan da kashi karatu ne yau da fata Allah ya karfa mu da kuma ya gafarta muna ba mu yi gaiwa da wasu mai ba mu tunda wa shi alhamdulillah da bi bin da ke ko da ya assalamu alaikum wa rahmatullah وعيد العيد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين نصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم

inda muka yi dunki da yau ku gure da shi ba ku da Allah da ya yi mana shi ke yin rawa wani ji Allah mu da shi da yana da da san da Allah ya da kai Allah sanya mu shi wani da ya na bai wata shi na mai albarka Allah sanya mu shi wani da yau da ya ana da dukkan bayan da ya da ya Allah ta wa jagororin da jagoranci

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين